dam da kuɗi. Tsakanin da kuɗi. Ka tsakanin adam mu Masauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Shiri da ke tattauna batutuwa da suka shafi kasuwanci da tattalin arziki. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. tare da ni Ahmad Abba. A yau shirin ya mayar da hankali ne kan babban taron ƙungiyar matan Arewa 'yan kasuwa mazauna Legas da ke kudancin Najeriya. shiri na kasuwa a me ke dole daga sashe na hausa da rediyo faransa international madalla arewa lagos based business women Ƙungiya ce ta manya da ƙananan mata 'yan kasuwa mazauna Legas, waɗanda ke gudanar da harkokin kasuwancin kayayyakin bukatun mata, kamar zannuwa, da leshi da dai sauransu, a cikin kasuwanni ko ta yanar gizo. Taron ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar Hajiya Aisha Sabo ya samu baƙuncin manyan baƙi na musamman, kamar gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf. wanda ya samu wakilcin mai taimaka masa ta musamman Hajiya Fatima Anis da Alhaji Abubakar Bambado Sarkin Fulani Legas wanda ke zama uban wannan tafiya. Sai Hajiya Dr. Amira Ibrahim sarauniyar Festac kuma ma'ajiyar kuɗi a ƙungiyar mata masu riƙe da sarautun gargajiya ta Najeriya da dai sauran masu ruwa da tsaki. Ya mayar da hankali ne kan ƙarfafawa mata gwiwa kan harkokin kasuwanci da bunƙasa tattalin arziki a yankin. A matsayin shimfiɗa, Hajiya Layusa Ahmed Hussaini, Modern Mom, mataimakiyar shugaban ƙungiyar, ta yi mana ƙarin bayani kan muhimmancin wannan taro. Ahmed mu dai wannan ƙungiya mun kafa ta ne gaskiya kamar zai kai shekara goma sha biyar da suka wuce sannan kuma muna yin taron nan wannan dai ne na biyu babba da muka yi a birnin Lagos. Wannan kuma taro muna yin shi ne domin haɗa kanmu da muka yi guri ɗaya tunda akalla ba a kasara ba. Za mu fi dubu ɗaya a cikin wannan ƙungiya tamu ta mata. Ta mata mazauna Lagos amma asalinmu 'yan arewa ne. Ahmad babban abin da muke tallafawa mata da shi a nan muna tallafawa mata don ganin cewa sun zauna da kafafuwarsu yawa muna kuma tallafa ma waɗanda suke ƙasa da mu waɗanda muke so mu ga su ma sun tashi mu gudu tare mu tsira tare kaga Ahmad akalla ba a kasara ba ko da wata cikin memba din cikin mu ba ta da jari mu muna muna tallafawa mu ba ta abin da Allah ya hore mana kamar masu karamar sana'a haka sannan kuma tun da sanayyar juna kaga ba cuta ba cutarwa ko da mutum zai karbi kaya in dai kana cikin kungiya za ka karbi kaya ko ba ka da kuɗi insha Allahu za mu bada in muka bada daga baya ma warware to kaga ta nan ma muna tallafin mata sannan kuma kaga babu kyau a yi zama haka kawai ba ba sana'a tunda kaga yawancin mu matan aure ne muna kare mutuncin mazajen mu da kuma inda muka fito saboda in muka in ɗayan mu tai ba daidai ba kamar arewa muke mawa wasu daga cikin mambobin kungiyar sun yi mana tsokaci suna na hajiya firdausa ahmad mazaunan lagos mun haɗu da ke taro da mata suka halarta 'yan kasuwa eh. kamar ke ma 'yan kasuwa ce ko dai kwarai ni ma yar kasuwa ce ni ce mako yar kasuwar ina sai da kuma a tarihi na Lagos gaba ɗaya zan iya buga kirji da cewa kaf tun da aka halitta Lagos ni ce ya mace bahaushiya da na taba shiga cikin yarbawa cikin kasuwa na buɗe shago nake damawa a yanzu ina cikin shekara shida cikin su alhamdulillahi ina fatan yadda na kasance ta daya ina so ya kasance hausa na mun mamaye cikin kasuwar lagos ina nan idimota domin dukkanin cikin mu akwai masu kawo lesussuka daga india daga china switzerland dubai duka ba inda ba mu kawo oda kuma dukkanin mu zaka ga mu kayan mu design din mu muke fitarwa mu tura waje kuma ayo mana kuma mu zo mu sai da shi wanda ba wanda yake da shi sai mu menene alfanu da kuke gani za ku samu a wannan alwa da ne kamar yanzu duk wata wadda take lagos muna kudu abinda muke sayarwa daga arewa ake saya kamar suka a tamfofi yawanci yan uwan hausa sun fi amfani da shi kana da kuɗi a ɗaki amma ba za ka iya sayarwa ba a lagos domin idan ka sayo ba mai saya yar ba za su zo saya ba hausa ba ka san inda suke ba amma idan kan ka shiga cikin wannan kungiya tamu da ka kawo kaya cikin ikon allah sati ɗaya sati biyu kowace za ta tura yan uwanta da wanda suke sayan kayanta a arewa mun fi mu duk sai mu watsa duniya sai ka ga mun taya junan mu talla mu da kawai muke taya junan mu talla muke sayarwa junan mu kaya kaga wannan ma abin alfahari ne domin mu tabbatar da cewa da waya kadai zaki nemi arziki a cikin dakin ki kuma a ɗakin auren ki ba sai kin fita kasuwa ba in mijinki ya amince ki fita kasuwa ki fita idan bai amince ba in kina da space ki gyara dakin ki masa decoration ki sa kamar kaya ki zuba kaya ki yi hoto ki tallata ki sayarwa kwastoma ɗinki a waya kaga shi ma wannan ci ne aka samu da kuma kare mutuncin darajar mu sunana Hajiya Madina Once Collection muna alfahari da wannan kungiya ta mu ta lagos base alhamdulillahi rabbil alamin muna da haɗin kai kuma mun gode wa allah mu tana tafiya yadda ya dace kuma muna ƙoƙarin kafa ta ta zaunu a gwamnati su san da zaman mu a san da mu mata mu samu kungiyar nan ta mu ta lagos base ta 'yan kasuwa mata su karfafa su ci gaba da sauransu. sunana hajiya rabi wanda aka yi sani da rapsis collection ina da shago a garin lagos unguwar ikoyi muna sai da atamfofi muna sai da laces jakunkuna takalma materials anything dai da mata suke amfani da shi muna sai da sannan muna sai da yadiddika na maza da shaddodi haka to wannan kungiya dai tana ta yi abinan ne akan taimaka ma ƙananan 'yan kasuwa da kuma muna taimaka ma junanmu wajen tallata duk abin da kowace ɗaya daga cikinmu ta kawo na saidawa muna da kaman shoru wanda muke sakawa duk wata memba da take cikin abin da din kungiya tana cikin wannan group din in kika kawo kayanki akwai admins kamar yadda ka gani su ne muke za a kowace za ta tura ma wannan admins cewa ta taya ta tallan wannan kayan so za ta saka inda wa'annan members din suke shine showroom din so muna kokarin mu ga cewa duk wata karamar yar kasuwa ita ma ta kai state inda take bukata ta kai insha Allah me kuke yi don ganin an tsaftace wannan ah, tsari na kasuwanci a kafafen sada zumunta saboda gujewa bata ta gari shine wannan shine muhimmin abin da sa muka muka bude wannan abin din kungiyar kuma kungiyar yanzu tana da rijista wanda kamar yadda ka gani cewa duk manya-manyan mutane sun fara sanin abin nan shine muhimmin ma taron na yau abin da ya sa muka hada wannan taro don mu sanar da duniya cewa abin nan din mu janum ne ba maganar scam kuma muna da manya-manya wanda idan wani abu ya faru zaka iya kawo kara wurin su su ne maka abin nan din duk kowace shi ta abin za a yi dota saboda ba wanda mu sani ba mutum zai odan kaya ko zai sai ka tabbata daga cikin exactly lagos base ba ya zama to daga lagos base ne wanda za wanda wanda zaka sai kaya hannun shi duk wata memba ta mu muna da details inta da komi da komi wanda in wani abu ya faru take yanki within one minute za a nemo kowa ce To kowaɗanne irin ƙalubale 'yan kasuwar ke fuskanta musamman a wannan lokaci na matsin tattalin arziki a Najeriya? Ga abin da wannan 'yar kasuwar ke cewa. Sunana dai Nafisa Hassan Bello wadda aka fi sani da na PHB Collections. Wato na PHB ta kungiyar Lagos Base wadda take kawo mana original Mali Bazins kenan da kuma Lensis da duk abin da ya sawaka na mata wanda cikin wannan kungiya samun mai albarka Allah ya kaddaro mu da kawo su kala-kala. Wani kalubale kuke fuskanta a wannan sana da kuke yi? Gaskiya babban kalubalen da muke fuskanta shine matsalan number one da exchange rate yanda naira mu ya lalace idan ka hada shi da sefa ni da gaskiya shine number one um, abin da nake samu challenge so ka ga kudin mu sun lalace yanda sefa ma ta zo ta zama times 3 idan kamar ka tura kayan ka tura ku kana ganin ka tura let's say 15 million a mali to kudin naira kudin su su abinda za a ba su a sefa bai wuce 5 miliyan ba so shine babban kalubali yadda kudin mu suka lalace sai kalubali na biyu kuma matsalan delivery da muke samu saboda hanya ce ba wai harkan jirgi ba ne matsala ne na boda kaya za su baro daga mali su zo burkina faso kotono kafin su shigo nigeria canjin gwamnati da aka yi a waɗannan ƙasashe da bayan harkar security ECOWAS eh. waɗannan yana shafan harkokin ku gaskiya yana shafan harkokin mu saboda kayan mu suna delay a hanya risk ne dai gaskiya Hajiya Dr. Amira Ibrahim sarauniyar Festac kuma ma'ajiyar kuɗi a ƙungiyar mata masu riƙe da sarautun gargajiya ta Najeriya. Na daga cikin manyan baƙi da suka tofa albarkacin bakinsu cikin shirin. Kamar yadda ka gani gaskiya alhamdulillah alhamdulillah taro ya yi kyau kuma iyayenmu sarakuna sun wakilcin zo sun sa albarka a cikin wannan tafiya duk da su ne iyayen wannan kungiya to abin da kawai zan iya faɗa shine game da wannan taro shine kamar yadda mu matan arewa mazauna jihar lagos muka jajirce muke da irin kungiya na sana'a na wanda za ka nemi na kanka mu abin alfahari ne a wajenmu da al'umma baki ɗaya saboda lagos mu ma gida ne gida muke ciki kuma da cikin gudun wadda muke samu wajen manyan sarakunan mu na lagos state ba za mu iya cewa komi a kai ba sai dai mu ce Allah ya saka musu da mafifitan alkhairi kuma Allah ubangiji ya maimaita mana kuma Allah ya sa su ci gaba da ba mu goyon baya kamar yadda suka ba mu a wannan taro da aka samu a mu masu riga sun faɗa a wajen wannan taro muna so mazajen mu su ƙara ba mu haɗin kai da goyon baya a bisa wannan tafiya don without mazajen ba za mu duk abin da muke ba so muna godiya a wajen su kuma muna neman Allah ya sa su ci gaba da taimaka mana kuma yadda suke taimaka mana kadan suna yi dai karawa ne kawai za su amma da Allah ina jawo hankalin dukkanin wata mace da take zaune a cikin garin Lagos da kewaye ma baki daya wadda ba ta cikin wannan kungiya Allah ubangiji ya ba ya ba ta ikon zuwa ta joinin wannan saboda abu ne wanda na ci gaba wanda daga naira ɗaya zaka sai da abu ya koma a samu naira goma to ka gani abu ne na ci gaba kuma zaka iya taimaka ma mai gida da iyali baki daya Manyan baƙi da suka halarci taron sun yaba ƙwarai da namijin ƙoƙari da mata ke yi wajen ƙarfafawa tattalin arzikinsu ta hanyar taimakawa juna. Alhaji Abubakar bambado. Sarkin Fulanin Lagos shine uban taron. To ba abin da za a ce sai alhamdulillah idan ba abin da ya fi cewa a ga an samu sana'a yi. kuma wannan hukwasa da mata suka yi shine abin da ake so saboda maimakon a zauna ba a yin komai ya zama dole suka haɗa kansu suka ga cewa suna kasuwanci kuma muna alfahari da su kuma muna musu addu'a fatan alheri Bikin da aka yi a ɗakin taro na Glover Memorial Hall da ke birnin Lagos ya karrama wasu daga cikin mambobi da wasu masu ruwa da tsaki da ke taka rawa don ci gaban ƙungiyar ciki har da gwamnan jihar Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf. Kuma Hajiya Fatima Amnis mataimakiyarsa ta musamman ita ce ta wakilce shi. Mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya kasance ɗaya daga cikin gwamnoni ko in ce zakakurin gwamna wanda kula da mata tallafawa mata shiga al'amuran mata shine priority ɗinsa shi sa da suka ba da wannan gayyata da kuma bashi shaida yabo ya ce a taho a zo a yi wannan mata godiya a tsaya a taimaka musu abin da ya kamata a tsaya a shiga wannan lamuran nasu. da lokacin na kasuwa taron kungiyar 'yan kasuwar matan arewa mazauna Legas. ya bayyana muhimmancin bunƙasa tattalin arzikin mata da kuma buƙatar ci gaba da bada tallafi da haɗin gwiwa. Masu sauraro a nan shirin zai dasa aya, sai mako na gaba idan Allah ya so. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman Nura Ado Suleiman da kuma injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja. Ahmad Abba da na shirya na gabatar ke muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na Radio France International. Saboda kuɗi, tsakanin da mutum ya ɗaure ma fuska saboda.